بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وادخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da godiya tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na Salman al-Farisi radiyallahu anhu kuma yammacin wannan rana ta alhamis wata dace da hudu ga watan ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda hakan ya yi daidai da tara ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara miladiya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah da ya sake ba mu damar haɗuwa don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan wata mai albarka wata ramadan muna addu'a allah ya sadar da mu da dukkan alkhairin da ke cikin wannan wata ya karɓi ayyukan mu na ibada allah maɗaukakin sarki muke roƙo ya mana taufiƙin karanta a akan daidai da kuma fassarawa akan daidai da yin aiki da daidai ɗin da neman yarda allah allah ya biya mana dukkan bukatocinmu na alkhairi ya magance mana duk abin da zai zama damuwa a gare mu حين ذمنا تكون السورة من البركة سورة المؤمنون يوزا متاش آياتنا وعرما كسب عند إليكم طيب، بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون الله أكبر in ba manta ba jiya mun ji irin siffan mutane mahi yawanci na ƙin son gaskiya da haƙiƙanin al'amura yadda suke sun jehi zan Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa shi mahaukaci ne ba don komai ba sai don faɗa da gaskiya Allah maɗaukakin sarki ya mai da mutane kan cewa a'a kawai dai su ba su san gaskiya ne mutane da yawa la yuhibbuna al ba su san gaskiya ai as-sidq ba su san ai gaskiya wal haqiqata fil umur ba su san haqiqanin al'amari abin da yake a'a sai dai a dinga rara gefe ana abin da bai kamata ba to rishin gaskiya kuma shi ke kaiwa ga halin kunci a kowane lokaci Allah ya ci gaba da bayani a wannan aya mai albarka ta 71 wattaba al haqq ahwa'ahum da dai gaskiya haqq malaman tafsiri suka ce Allah haqq suka ce qur'ani bi ma'ana da abinda aka yi annabi kira na wahayi alƙur'anin zai dace da son zukatansu abinda suke son a yi na son zuciya a yi haka ɗin tunda da yawa daga cikinsu ba son gaskiya ko to da a kadar za a bi su a kan son zuciyar tasu a tafi a haka da aka tafi haka a yau najeriya ba wahala ake sha ba ana cikin jin jiki saboda an saki daidai an kama ba daidai ba daidai in ta koma kamar ba ita ce daidai ba daidai ta koma ba daidai ba ba daidai ba ta koma kamar ita ce daidai din masu cewa ai daidai din sun shiga uku ana ta wahalar da su ana ta kokarin maida su baya saboda me saboda tsabar rashin san gaskiya duk wannan shiga da hita din wurin yin kin daidai bai sa al'umma ta daga cikin tasku ba sai ma abin da ya kara gaba da haka idan ana son a samu sauƙin rayuwa sai an komo akan daidai wala yuktaba al-haqqa wa da dai gaskiyar nan alqur'ani zai bi san zakatansu bi anna ma jaa bima yad'unahu abinda yazo yake kira kan shi min shariki wal walad lillahi ta'ala an zalika ta'ala ta'ala an zalika wato san zuciyarsu na abinda suke kira akan shi na sa mu Allah madaukakin sarki kishiya da makamacin haka Allah ya tsakaka akan wannan inda an musan zukatansu lafazatus samawati wal ardi wa da sama ta baci da ƙasa ta ɓaci da abin da ke cikinsu saboda tsarin su ta taɓarɓare, za a samu matsaloli inda kan gaske inda son zuciya za a bi akan wannan wannan sai ya gwada Allah ya tsaye da sama da ƙasa da adalci da haka duk wanda ke kokarin tsaye da adalci da yadda Allah Allah zai so shi kuma jama'a za su so shi kuma zai samu karɓuwa a wurin bayan Allah kuma zai samu karɓuwa a wurin Allah kamar yadda mun sha buga muku misali idan gaba zance ta zo irin wannan Mandela Nelson Mandela ba musulmi bane ba amma duk duniya ta shaide shi da adalci kuma an jinjina mashi kuma an so shi da farare da bakake duniya ba inda ba ji mutsin rasuwar shi ba saboda siffa ɗaya ta adalci dan shine ke sai ta komai ya tafi daidai Allah yana son masu adalci shi yasa cewa ku inna Allaha yuhibbul muqsitin kuma san zuciya ya ci karo yi karan tsaye ga adalci to duk wanda yasa haka to ko baji ma ko bar sai ka ga al'amuran shi suna falauniya sai ka gan cikin matsala saboda bai tabbata ba ba a tabbata akan san zuciya ana tabbata akan gaskiya ita ce ke karko ita ce ake dadewa ana yi haka ba haushe ce a dade ana yi zai mi ta gaskiya ko to kun ga Allah madaukakin sarki dan ya gwada mana munin bin abin da ba gaskiya ba sai ce da za a ma mutane a kaddara akan wannan tsarin da sama ta tarwatsi ta lalace ta ɓaci takadu samawati tafattanna min watan shaqqal ard wa takirul jibalu hadda dami an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada ai da gaba ɗaya saman da duwatsun da ƙasan da sun tarwatse kawai dan an faɗi cewa Allah ya rikida kuma bai dace ga mai rahama ya rikida ba ai kaga wannan ƙarshen sun zuciya kenan a danganta ma Allah ɗa ƙarshen zalunci kenan a yi ma Allah abokin tarayya idan haka wannan ya gwada cewa tsari na gaskiya shi ke sa a tafi cikin albarka da tsari da kuma sauƙin rayuwa bal atainahum bi dhikrihim bari dai mun zo musu da ambatansu ne Alƙur'ani wani ɗaukaka ce ai da ba a kansu ba zuwan ƙur'ani ya sa aka san su har ake biyayya a kansu saboda littafi ne gagar koyo mai mu'jiza Allah ya faɗa nuni laqad anzalna ilaykum kitaban sai ce fi maza zikrukum mun sauka muku da littafi a cikin shi akwai ambatan ku ai akwai sharfan lakum ɗaukaka ce a gare ku ai fihi zikruhum wa sharfin. a cikin zikirin masharafin a cikin alkur'anin akwai su da kuma ɗaukaka a gare su fahim an zikirihim mu'ridun to amma sai ga shi game da wannan ɗaukakar take tasu ce suna masu bijirewa suna masu kauda kai min an yadkuru ba ta iya ambatan shi bi alfatihim da alfunan su bugdan minhum saboda tsananin kin alkur'anin ba su ma ambatan shi ba su ma karanta shi sun kauda kai sun bijire mashi فقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن محجورا da haka babban hadari ne a ce musulmi ya kawarce ma alkur'ani ba ba da kaso mai tsoka na lokacin shi wurin karanta shi ba ba da kaso mai tsoka na lokacin shi wurin aiki da shi da sanin ma'anonin shi wannan ba karamin tashin hankali bane ba kuma karamin asara bace ba Allah shi kare mu da haka abin da ke da muhimmanci Allah madaukakin sarki ya saukar da littafin nan akan gaskiya kamar yadda aka ta bayani tun daga shekaran jiya har zuwa yau ba abin da ke da muhimmanci sai mai riko da shi domin riko da shi din shi ke sa a dace fi dini duniya, wa wal akhirah mala yake cewa abinda su suke cewa su kafirai za mu ga cewa da Allah ya gudanar da law Allahu al-umura wa dabbaraha ala wafqi ma da Allah zai zartar da al'amura yadda yake zartarwa ya gudanar da su yadda yake gudanarwa amma kan doron san zuciyarsu lafafin samawa kula da sama ta ɓaci da aka sama din ta ba shi ko ka zama fi na abu mu da mu ma mun ba shi mun halaka saboda ni da jahilihi da akibul umur saboda sun jahilci abin da ke zuwa yana dawo wa bi sahih wal batil su ba san abin da ke daidai ba daga abin da ke ba daidai ba to wanda zai sa al'amuran su yi su tabarbare yayin da ya kamata su rike daidai suka dauko ba daidai ba kaga anan wannan gabar abin zai shi sannan ba san me kyau daga mara kyau ba sannan ba san ba ta ce ba ina daidai daga cikin gudanarwa to in ko tsari ya kai haka babu ko shakka abin zai shiga cikin wani hali na rudani sai a samu kwangaba kan baya sai al'amura ta farfare Allah ubangiji shi kare mu ka karanta a ta gaba أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين الله أكبر الله يقول أم تسألهم shin koko ka tambaye su wani haraji ne fakaradu rabbika kai alhali haram da jirin ubangijin ka aiki ne mai alheri bi ma'ana shin ka tambaye su wani haraji ne akan isar da sakon manzanci a gare su kana neman wata lada ne ka ce su sa maka albashi ko allowance akan kiran da kake yi balle su ce abin ya musu nauyi ba za su iya ba haka ba za su karba ba za su saya ba ko kusa ya ce wa ma asalukum alaihi min ajrin illa al-mawaddata fil qurba ban tambaye ku wata idara ba ban tambaye ku wata lada ba akan isar da wannan manzancin illa al fil qurba wannan kuma haƙƙi ne annabi kauna a cikin makusantan shi a so shi a so iyalan gidan shi wannan kuma san shi addini ne ban ce ku bani wani wata lada ba wa ma asalukum alaihi min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin haka kowane manzo ke cewa ban tambaye ku lada isar da manzancin nan ba lada ta abin ne kawai tana auren Allah madaukakin sarki to haka duk mutumin kirki da ke hidima ta addini ya kamata ya tsarkake kace shi sawa'un sun baka ko basu baka ba sun yabe ka ko basu yabe ka ba sun so ka ko basu so ka ba kai kokari ka nemi san Allah kai kokari ka samu abin da ke wurin Allah kai kokari ka sami yarda Allah wannan yarda Allah da san Allah da abin da ke wurin Allah ya fi abin da ke wurin su ko ba haka ba to da ka sa ranka a nan sai ka dade kana aiki alkhairi ba tare da ka ja baya ba amma in kana tsammanin wata rana su ce Allah san barka sai ba su ce ba sai ka tattara ka bari alhali kun ba aikin su ne ba aikin Allah ne in ba su yaba ba sai ka bari alhali ba aikin su ne ba aikin Allah ne in ba su baka ba sai ka bari alhali ba aikin su ne ba aikin Allah ne amma su mutane ya kamata kwarai da gaske su kula kwarai wurin tallafa ma bayan Allah masu isar da sakon Allah ta yanzu za su samu sukuni su samu kulawa su samu natsuwa wurin bincike da isar da sakon Allah maɗaukakin sarki kamar sai ga da yawa daga cikin mutane ba ma cikin tunaninsu balle har su tsaya su aiwatar wanda ko ke tsayawa wurin taimakon bayan Allah musamman masu isar da sakon Allah ma su kokarin karantar da addini na tabbatar Allah sai ya sa musu haske a cikin gidajensu haske a rayuwarsu ko suna nan ko ba in Allah bai haska su da ilimi ba to sai ka ga haska zuri'ar da ilimi in bai haddace qur'anin ba sai ka ga wanda daga cin ya'an ya haddace qur'ani in shi bai zan malam din ba sai ka ga daga cin ya'an ya zan malam in shi bai gane ba sai ka ga daga cikin wasu ya'an sun gane haske ne taimaka mu bayan Allah amma da yawa daga cikin kabila Hausawa nan aka basu a baya in ba da fa'i ba malami bai cika samun komai ba wannan kuma shi ke sa ake barin su a baya duk da gasu da masu arzikin amma sai abin ya koma kudin cizo da haka ba yiwa kai da kanka kana ina zan aje ina zan saka da naka ko ba haka ba kana adanawa kana kulawa dan ba kasan naka ya baci amma sai ka bar na Allah ya baci ko kuma a zanna lafiya zai wahala da haka yana da matuƙar muhimmanci kulawa da wannan tsarin Allah ya taimake mu kuma wannan idan an ce a taimaka mu bayan Allah kawai ne ɗauka ko bara ake ko wani makamancin wannan ba haka bane da tattaban da muke saya sun fi ƙarfin mai bara wanda za mu sa a gaba dubunnan nerori ne ke sai za ka iya ajiyewa ka kare ka je ka ɗauki a bayan ka gani na imamu shafi'i da kullum kala shafi'i kullum ka ce kala shafi'i kala shafi'i ka ji dubu nawa za ka karo shi sai ka ba dubu ishirin baya ka aje tafsir ɗaya ne wanda cikin tafasirin da kake bukata ta na mansur na dubu sha biyar na sai shi ta na miƙa durrul mansur ina ji ina gani irin tafsirin ibn abbasin na fi son wancan ɗin na ƙara da wannan dan samu wancan wani shi abin da zai kakara ya canza mota ya yi gida ya yi kasuwa ya yi wane ne duk wannan farin su za yi amma wannan in na kwanta na mutu karanci a ce yara na ba za su iya karanta ba za a iya kawo su su karanta kuma alherin ya iske mu ilimin tafi obi yake amma gini yau da kullun na sa ya dare da kai mota yau da kullun na sa ta depreciating shi yasa muke ta wahala bature duk abin da ya yi shi akan ilimi shekara biyar mota ta hannu depreciating ta fara baka yan matsaloli kuma ko lokacin za a kawo mun mutum na takama ya sai giredi to ka sai wahala ne duk abin da za ka kalla in ba Allah ka rike ba komai labari kullu shay'in halikun illa wajhahu amma da yawa daga cikin mutane wannan ajanda ba ta ga cikin zakatansu ba Allah ka taimake mu da sa yi dan kai da kun babu abin yi dan kai dan ya Allah <clears throat> da haka bai tambaya su wata lada lada shi na auren Allah abin sani kawai kenan kuma za ka ga duka haka wani ba annabi yake da haka bai tambaye su komai ba kharajan anan akwai qira'a guda uku am tasaluhum kharajan fa kharju rabbika khair kaga nan ba haka ya karanta ba ko am tasaluhum khair sai ce fa kharaju daya ya daure daya za sa fata ya kawo alifin to wancan akwai am tasaluhum kharajan fa kharju rabbika khair dai kenan am tasaluhum kharajan fa kharaju rabbika khair bi kenan ko to sai wannan kuma wanda makaranta yanzu uku kenan Duka su abin da ke ni da kharaj anan ko kharaj yana nihi adaran ba ka tambaye su ko kana tambaye su wata lada ne alama ji ta hudu bihi imani ga saƙon da ka zo masu da shi na yin imani da Allah madaukakin sarki da sauran ayyukan alkhairi fa qaraji rabbika kai in ma haka ne ai Ladi da kake nema kake fata kake sa ran samu auren ka duk tafi wannan tarkacen nasu ai fi wannan ajrahu lada Allah wa thawabuhu da sakamakon shi wa rizquhu da arzikin shi ai yafi nasu ai ko ba faɗa maka ba ka san na Allah ya fi nasu to tunda ka san na Allah ya fi nasu tsaya ga Allah din sai ka fi su kwanciyar hankali sai ka fi su wadatar zacci to wannan shine sirrin zaman lafiya amma duk abin da ka sa kanka in dai duniya ne sai ka so ka same shi ga wani sabo ya zo kuma hankulu kake ka je ga wancan ba za ka gode ma Allah idan kuɗi ne kake ta saka su kai ma za a saka ka a ƙasa ba za ka taɓa gode ma Allah amma da ka tsaya wurin hidima ta addini sai ka ji kana samun nutsuwa wannan kuma shine alama ta mutumin kirki Allah ya da mu dan haka Allah madaukakin sarki sai ya faɗa ya ce wa khairur raziqin shine mafi alherin masu azurtawa shi ke badawa dan duk wani da zai dauko ba ka to shi ta biyo ta hannun shi ne amma mai bada hakikari wane ne Allah madaukakin sarki yanzu ba damuna muke fuskanta ba muna kira kun Allah Allah ba mu damuna mai albarka lokacin da aka yi hadari ruwan sama ya sauka za ga mutane suna tarar ruwa ko za ga ana sa a azuru idan ruwa ya gudana zai biyo ta ina ya shiga cikin bokitinka ta azuru ko daga nan har bokiti ya cika daren ya cika ka cika abin da ya sauƙaƙa in an tambaye ka shin azuru ne ya baka ruwa ko ko Allah ne ya baka ruwa ka kai tsaye ka san Allah ne ya baka ko amma sai ya biyo ta ina ta hanyar azururin nan ko sai ka samu ruwa to ta hannun makiman Allah ce ka samu sai ka samu bayan da iya ta hannun kahiri in Allah ce ka samu sai ka samu bayan da iya saboda mai badawa shine Allah sauran duk dalilan samun ne mai bada samun shine Allah madaukakin sarki shi yasa dogaro ga Allah yake zama jari a cikin kowane lokaci malam yace hal talabta ayyuha rasulu ajran min yin shin ka nemi lada ne ya ga wannan manzo mai karamci daga waɗannan alama ji ta hun bihi ga abin da ka zo mishi da shi na sakon Allah wadalika dalihum yarfuduna dawa wanda har ya sanya su ne watsi da awar zaka ba su karba hada lam yahdith minka wannan ai bai faru da gare ka babu inda ka tambaye su wata lada da haka fa tawaddu rabbika lada ubangijinka wa ajruhu da kuma ladar shi da sakamakon shi khairun min thawabi haula'i ai shi ba alheri akan wa'annan su taru su tara ma duk abin da suka mallaka gaba ɗaya ba wanda ya rage ko fitika su taru su haƙura su tattaro duk abin da suka mallaka mutane su baka bai kai abin da Allah zai baka ba domin abin da Allah ya bada shi ke mai albarka shi mai shi ne mai karfi wa gairu umma da sun za su tattaro su baka wa huwa subhanahu khairur razaki Allah wanda ya tsakaka albarka shi ta shi shine mahi alkhairin masu azurtawa don haka idan kana neman arziki ka neman shi a wurin Allah madaukake sarki da ya mashi sa'a da kuma tsara dokokin shi Allah ya tada mu na'am wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim wa innal ladina la يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون Allahu akbar wa innaka latad'uhum ila siratin mustaqim lalle kai wannan annabi mai daraja kana kiran su zuwa ga tafarkin tsira kana kiran su kana kiran su zuwa ga tafarki na kukuta ai tariqin mustaqim shine tafarki na tsira da yake miƙe aidinul islam shine addinin musulunci kamar da Allah yake cewa innaka latad'u ila siratin mustaqim ko siratal lahi alladhi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi la yasbiqul kana shirya da su zuwa ga tafarki madaidaici tafarki na Allah wanda ya mallaki sama da ƙasa da haka wannan tafarkin na gaskiya duk wanda ya karɓa kiran shi ya tafi a kan shi to insha Allah ƙahuwan shi za su tabbata digadigan shi za su tabbata kan wancan siratin mahi haɗari tun da ake duniya da ƙasa tun da ake gada a duniya ba taɓa yin gada mai haɗari ba kamar gada gada duniya ko lahira kamar gada sirati saboda babu kamarta a wurin tashin hankali jarrabawa da dukkan matakan da za a yi na azabta suna a nan wanda duk Allah ya sa ya kubuta akan ta ya ƙetare ta to ya ce aljanna ko in minkum illa wariduha Allah ala rabbika hatman maqdiya babu wanda daga cikin ku sai ya bi ta kanta Allah ya yi hukunci ya yi stamping akan wannan ba wata magana sai zarwatarwa to wanda Allah ya taimake shi ya tsayi dodar akan wannan tafarkin da manzon Allah yake kira akan shi tafarkin Allah to zai tabbata a samun wancan tafarkin aljanna shi yasa Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dalikum wasaqu bihi la'allakum tattaqun wannan ne tafarki na wa anna hadha wannan musuluncin da kaji manzon Allah na kira akan shi ba in kai nayi ba wani ya kira zuwa shi ne shi wani ya kira zuwa ne shi wani ya kira duk an aje annabin an kuma ba na abu daban wanda suke cewa a zo a bi annabin su ne masu danganta kansu kai tsaye ga annabin ahalus, sunna wal jama'a mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun ce manzon Allah take ta talati ya biyo baya sallallahu alaihi wasallam to waɗannan su ne suke akan tafarkin tsira saboda mai sun bi tafarkin Allah kuma Allah wasiya ya musu wa anna hala lalle wannan sirati shine tafarki na mustaqima wanda yake an miƙe aljanna fattabi'uhu tunda tsira kuke so ku buta kuke so dacewa kuke so ku bi shi za ku samu wannan wala tattabi'u subula kar ku bi wasu yan hanyoyi da wasu ke kira akai in kuka kuskure kuka yi wannan kun yi zaben tunan dare fa tafarraka bikum an sabilihi wa'annan yan hanyoyin sai su dauke ku daga babban hanya sai ku halaka malikum wasakum bihi lallakum tattaqun wannan wasu cin da Allah yake muku kenan nan ku tsaya ku ƙara takawa ku samu kyakkyawan kashi da cika da imani Allah ya muku kikkiawan kashi da cika da imani lalle kana kiran su tafarki zuwa ga tafarki madaidaici wa innal ladina la yu'minuna bil akhirati kuma wadannan da ba su yi imani da lahira ba su ne kafirai ba su yi imani da lahira ba shine bil ba'th wa thawabi wal iqabi ba su yadda ba za a tashe su in sun mutu ai za mu tuna ku na karaban su suka ce zalika raja'un ba'id ka yanzu wai a ce har mun mutu bayan mun mutu har mun riddige mun koma kasusuwa wai a ce wai a sake hada mu kuma mu zo da rai fil fil kai ai wannan dawowa wani abu ne me nisa a hankali tuntuni ake mutuwa ka ji wanda ya dawo balle a tare to sai shaidan ya musu kururuwa sai su halaka dan Allah jama'a bi haka muka gan mu kawai mun cika masallaci da guda guda muka zo ko to haka zuwan duniyar ma da guda guda inda za a tambaye ka shekarun ka nawa ka ce misali 40 sai a ce 41 kana ina ba ka ba a san ka ba Allah ta'ala ne sanin na min ad-dabi lam yakun shay'an masura kuma za a zo a ce 100 nan gaba ba ka nan to kaga ashe ta yanda ba ka nan ba ka sanya kake ba lokacin da ba ka nan kuma ba ka sanya aka aka sa ka zama zamo ba kana nan to dan an ce wata rana baka nan za a dawo da kai kuma sai abu ya zama karfin kafa ai abu ne mai sauki samar da abu shine yake da sauki sama ga kaga abun karan farko kuma duk wanda ke nan wurin ya sai yin bacci ko ba haka ba duk wanda ke bacci kuma za ga wata rana an kanta bai shi zai iya taba ce ma na taba wani mahalki da na rike shi saboda daɗinsa ko saboda tsoronsa ko saboda sa da garuruwan da ya je da motocin da ya hau da abincin da ya ci zai iya ga maka da mutane ma da ya magana da su kuma alhali na kan garin shi amma haya hau mota har ma ya je wani gari har ma ya dawo har ma an yi sanin kaddu kuma yana nan akan garin shi to ya aka yi aka yi wannan bulaguran Allah ne ya tafi da kai Allah ya kawfal anfusa hina mautiha wallati lam tamut bi manamiha ya karbi ranka kayo bulaguro kuma ya dawo maka da ranka baka ga ba wucewa suke cikin baccin shikenan kuma sai daga da asuba ka dana da naza Allah ka biran wani daga bacci ya wuce akwai wanda ma cikin baccin ranar nan nan garin duka ba lokacin da ake tara so na yan watanni shida zuwa bakwai da suka wuce daga baccin rana shikenan na koma runwa runwa ta sai da kiyama ko har cewa ke ina tashi da Allah in bace yayi abin ga ka da ni ina sai dai sai dai wani ba shi ba ba wani complain na ciwon kai ko ciwon ciki kawai ya kwanta ya tafi to Allah ya riga faɗa shekara dubu ɗari hudu Allah ya tawaffal anfusa hina mutiha wallati lam filamta fi manamiha Allah ke karɓar rayuka da wanda suke bacci da wanda wanda Allah ya nufin a maido musu sun yi bacci sai su farka wanda kuma Allah ya nufa sun tafi kenan sai a rike dama nashi ne to kaga ashe ya kamata musulmi ya zanto cikin shiri kullum tunna al-maut nawmun akbar wa nawm mautun asgar ko ba wuce ke bacci dan kanan wa dan kanan mutuwa to kaga sun ana dan kanan magajin ma zai zo to sai ai shiri in kanan ya zo ya kamata ta yaya ayi aska a kwanta yadda annabi ya ce in an wuce haka an wuce kyakkyawan karshe in an farka kuma an farka da ambatan Allah alherin Allah ga da mutumin da zai abu na ƙarshe ambatan Allah abu na farko ambatan Allah kun ba mai samu wannan garaba su sai koyi da annabi in za ka kwanta ga irin abin da annabi ke tofawa ya karanta ya kwanta ambatan Allah yake bacci da shi ambatan Allah yake tashi da shi Na haka duk wanda ya koyi da shi zai zama Allah ka kwanta ka ambaci Allah ka farka ka ambaci Allah rayuwa ka ta tafi akan ambatan Allah rayuwa mai albarka wacce ke cike da tsaron Allah madaukakin sarki Allah ga sabbi da haka wanda suke ba su imani da tashi ba da sakamako da na lada da ikaba wato hukuma ba sai dai akwai wata ba ba sai dai akwai wata aljanna ba dan ba sai dai ma za a tashi ba an siratu sunan game da wannan tafarki da naki guna ajluna ay ma'iluna sun karkata sun kauce daga wannan tafarkin nasira to tun da sun kauce mu tafarkin tsira a nan in sun tashi a can ma ba za su tsira ba sharadin ka samu tsira a can ka tsira a nan sai za ka tsira anan da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka huta da hayaniya da hargowa da sabani ka tabbata akan abin da Allah ke so ka tabbata akan shi da ka bi a lahira ka tsira kana karkashin tutan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai aljanna Allah ya mana wannan arziki mai albarka na'am ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من لبثوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم نعم فما استكانوا لربهم وما يتضرعون الله أكبر شوف kula da wannan abin da kamar yadda aka faɗa fa'idojin su masu yawa wani nan a cikin al-muqtasar fi tafsir al-Qur'an al-Karim wani talibin shi tasnifin shi da malamin ulama tafsir littafin tafsiri da masanan tafsiri suka haɗu suka yi tafsirin wanda kuma tafsir center for Quran study suka wallafa sun tattaro maganganun malamin tafsiri sai su kawo maka fa'idojin ayoyin da ka karanta madara abun aka sana orange juice ko to kaga wani juice na Qur'an ne a tattaro maka ayoyin alkur'ani madarar dan kai huzuri ka kubuta ka samu albarka ta wani littafi mai albarka to cikin fa'idojin da makaranta na wannan ayoyi masu albarka akwai khawful mu'min min adamin qabul amalihi as-salih tun daga jiya mummuni kullum yana jin tsoron ka a ce ayyukan shi na kirki ba samu shiga ba za ka kullum yana kafa kafa so yake Allah ya karɓa mashi aikin shi yasa zaka baya girman kai baya cika baki baya jiji da kai baya alfahari sannan mun fahimci su ko su bi bima la tsaro rahmatun bil ibadi dauke nauyi ga abin da mutum bai iya wata rahama ce ta musamman ga bayan Allah Allah ya faɗa mana mu al'umma annabi cewa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj Allah bai samu kunu kunci a cikin addini ba shi ta ce laysa alaikum junahun ba kullahi kaza kaza kaza kaza wa man ta'akara fala ithma alayhi wa man ta'jala fala ithma alayhi duk sai ga an dauke maka laifi saboda me dan a samu sauki yuridu kullahu al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa la yuridu fa ankum wa da shawar da an ta milo mailan azima kullum Allah sauki yake neman mamu a cikin abin da ya dora mu wannan rahama ce ga bayan shi sannan at-tarabbu mani'un min mawani'ul ce wa sabab fil hadai ni'ima da kake ganin ta a tara ma kaya ka shiga ka hita ai kun fahimci abin da kaya ku me nake nihi a Najeriya sun san yaran kaya masha Allah kun gane <laughs> tarin dukiya ni'ima ai kenan ko ma'abota ni'ima ni'iman nan ta dukiya ni'iman nan ta mulki in mutum bai kaffa kaffa ba to halakarwa take ne kana daga cikin kandagarki me kandagarki abin da ke tare ka abin da ke toshe maka samun wani abu tana toshe mutum dacewa da tabbata akan daidai innal insana la yatagha dami ar-ra'ahu istaghna za ka ga da can akan farko ba a barin shi amma da ka sun fara karuwa sai ka neme shi na biya saboda tsarin kuɗi ya yawa shi kenan ma sai ga sallar jami'in mata kuce kaga yanzu wannan ni'ima ai ta zama ni'ima saboda duk da za a yi dukiya nan ake barin ta to amma abin da Allah zai baka har abada ba yankewa to kaga mutum sai zaben kuma dare bacin fata kankan in mulki ne sai ka kana faɗa da masu addini ba ka san a faɗa maka gaskiya saboda ganin ka kai in ka bi gaskiya mulkin kubce ma za yi ai lokacin zai tabbata ma an kai gaskiya din dan Allah zai baka aljanna da yace wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkin kabira mai mulki na adalci shi ke son ya ina yi ba daidai ba dan ya gyara amma yawanci mun bige da bin gulma kana son kai a zo a ce ai ai ai kallon ranka da wani ba ta sai ka fara daukar mataki tun ka hankali abin da yace mai yawanci tsagunguma ake tafiyar saboda ba a san aiki sai a tsagunguma wanda ya tsaya na yin aiki sai a tafi suka shi dan aje a ci ba aiki to ai ko me haka ce wanda bai aje ba idan yana son dauka ce to ka tabbatar ku kunya sai ta cin mai shi ba aiki ai halaka ne saboda ka wanda ke san ai daidai za ga yana ji ina ne bai yi daidai ba dan ya gyara haka umar dan khattab ke kewayawa kwararo kwararo lungu lungu na madina yana karansu yana sauraro menene zai faɗo na al'umma yayi magani kafin ma su shiga cikin matsala suna baccin su a irin wannan ne fa ya ji sauti ya ɗauko mashi ina jina tare da Abdulrahman bin Auf sauti ya ɗauko mashi wata na ƙoƙarin haɗa ruwa cikin nono tana tashi ɗauko mana ruwan nan mu ƙara cikin nono sai ɗaya take cewa mama kin faɗi abin sarkin musulmi ya ce ha inci ne haɗa nono da ruwa sai ke da Allah ta shi kawo mu nono kawo mu nono mu zuba ruwa nan kina inda sarkin musulmi bai je ki bai gani ce to inna Allah fa a ce Allah bai ji baya gani da haka kai ma sai ka ɗauka duk inda za ka samu kanka za ka wani wani bai dace ba kana iya kauce maganan Allah ba za ka iya ba yau ka kasa ma sauka daga wannan ƙasar ta Allah akwai ne zai iya zuwa sauka kan ta je ya sabo to kana karkashin kamun Allah zaman lafiya ma ka tuba ka bai kuma yawanci ba su san gaskiya sai sai a faɗin suke so ake faɗa musu sai ake ta wahala ya excellency ai kaza kaza su kuma biyan ko wanda suka samu damar sun kware akan yaran da suke so Allah ya tsare mu komai na tafiya sai ka yi bakwai wai kaji cin ka hana rantsar shi sai ya yi bakwai Allah ya kiyaye to waɗannan waɗanda suke ma'abota ni'ima ɗin nan ni'imar na sa in ba su da gaske ba su halaka shi yasa mun sha nana ta ko su din abin da za su yi kuka da shi kenan ma an anni maliya halaka ni? kun ga dukiya ce da mulkin suka yi kuka dukiyar ba ta sa na kukuta ba mulkin bai tsina namun komai ba a ce kuduhu fagulluhu kun maljahima ya shiga cikin wannan ɗauri ai ku kasan kashin shi ya bushe Allah shi kare mu to dan mu sani cewa in Allah mun ni'ima mu yi kokari mu haba haba mu yi sauri mu yi amfani da ita dan mu samu ni'imar Allah in ba haka ba za ta kai mu ga halaka sannan usulul qul bashar tawaya an kulan mutane Sai da suke zaba abin da bai karko ga abin da ke da karko ta yanda ba su fahimtar abin da yake maslaha a gare su musamman maslaha ta dindindin maslaha ta addini sai dai maslaha ta aljihu wanda ba lalle ne ba wannan maslaha ta maslaha sai ga ya shiga cikin wahala Allah ubangiji ya kare mu da haka wannan abubuwa suna da yawa daga cikin abin zamu fahimta Allah madaukakin sarki ya ci gaba cewa walau rahimnahum da dai za mu ji kansu wa kashafna ma bihim min dhurrin ya yayi masa abin da ya same su na mace na tsanani shine fari wannan aya ta sauka sakamakon annabi yayi addu'a Qurayshawa sun kai sun fusata annabi annabin rahama wanda ke cewa Allahumma hal qaumi fa innahum la ya'lamuna amma jina jina makka ta ɗau zahi ba wurin da zai sarara ya tafi ɗa'ifa ko zai samu sauƙi can aka yi mai a tire aka yi mai jina jina har jinin shi na kaiwa ga ƙafar shi a lokacin nan Allah maɗaukakin sarki ya saurari annabi Allahumma eh, anta rabbi kaza kaza kaza ila man takilni ila bai ida tajahuni amri au kaza kaza kaza illa mai kun baka ga dabin fala ubali Allahu akbar cikin jinin da yake zuba cikin shaki in dai ba hushi kai da ni ba Allah ban damu ba in dai ba hushi kai da ni ba Allah akan wannan ban damu ba ashe kullum annabi abin da ke jin tsoro kan Allah ya fi shi duk da matsayin shi mu kuma mu damuwa, mu shiga mu fita mu faɗi abin da muka ga dama mu aikata abin da muka ga dama kamar mu muka kowa wanda ya fi kowa daraja gashi an mai dina dina kan aikin Allah kuma kan ga Allah yake kai kuka amma cewa ke in dai baka yi shi da ni ba ni ban damu ba rufin asirinka hiya ausa'u shine mafi yalwa a gare ni ba na wasu ba Allah tuni turo mala'ika in charge of duk duwatsun duniya sai an dawo command a cewa service kaga sai a crush shikenan ba sai su tashi aiki ba ce a ina son in su ba su gane ba wasu daga cikin su riƙi addini yana shafa jini kaga yana nufin su da alheri kuma aka samu manya manya mai sake fawa da suka karɓi musulunci annabi akwai na ne shugaba ne wanda ya cancanta shugabanci da mun kai da an gaya ma ba daidai ba tuni sai ka sai a rufe masa account ai prison din account din a yanke masa kaza a an kai yanzu da Allah yanke ma naka da ka kai labari ka ji kan wani sai Allah ya kanka to da haka da abu ya kai inda ya kai abun fa ya kai inda ya kai annabi ya daga hannu yanzu wanda yace a kyale su ya kai mu mutane shi addu'a kasan ai sun kake kasashe shi da ake ta fama da su to kan su ne dalilin su ne Allah ya saukar da wannan aya da yadda annabin ke so misali a je a kaddara da za a ci kansu a yaye musu matsalai su samu ruwa ba matsala to ai ba za su yi imanin ba walau ruddu la'adu liman hu anhu innahum lakadibuna Allah ya san abu kafin kasancewa abun ya san ɗabi'unsu kafin ya halice su da za su dawo ɗin a yaye masu kuma gidan ce za su koma nawa nawa ne za a ga mutum hannu hannu kana Allah an ka ba lafiya ya Allah wannan gidan kallo na su ke shi ya Allah an ka ba lafiya wannan na jakul na bayyanta ya Allah an ka lahiya. lafiya wannan da abu da ake yi mu take wata loto na batta duk ya ta sakowa ya san ashe duk matsala yake cikin ta ya Allah in ka ba lafiya sahun harkar sallar juma'a dama ka zo sahu na biyu maza ko na uku sai ka tarbiyyatu sai komo na ɗaya yana samun sauƙi ina sai ga ana sabon lale ya manta ka ga kuma ina gidan jiya to wannan fa misali ne a nan ya fi tsamanin an je a can da haka da ka ganka cikin matsala ka dawo ga Allah nan mafitar take to da ƙadar za mu ji kansu me yayi musu abin da suke ciki na matsi lalaju ai da sun doge la tamadau da sun doge da sun kafe sun nace fi tsibranihim a cikin ƙetare iyakar su ya mahuna suna ɗimuwa wala kada akar nahu bil azab ta karanta haƙiƙa mun jirkake su mun kama su da azaba shine tsananin yunwa kamar da zamu ji a cikin hadisi fa makka kana da rabbihim bas karo ba an gane wani ke da karowa ko bas min wuya ga Allah a lokacin da suka samu kansu cikin wannan tsananin bas miƙa wuya ga ubangijinsu ba kuma yake zarra ba su daga murya suna komawa ga Allah ba ya Allah ka riƙan mu ya Allah ka tusaya mana bas marere ce ba ke mu lokacin da aka kama su ba su miƙa wuya ga Allah ba ba su marerece ba da neman Allah ya yi masu irin halin mu yau ke. za a ba kowa ne an da makaman wanda suke infomancin ba su bari ba wanda suke zaluncin ba su bari ba masu suna cin ba su bari ba kuma a ci addu'a an ya kamata a ce in za ka taka birki ka ɗauke kafa daga totir ko ba haka ba alamun za ka tsaya kenan amma kana ƙara dannawa kuma kana cewa tsaya mota tsama za a ce to kai ne mahaukacin ai baka nemi mota ta tsaya ba dan motar ba ta tsayawa ne ko don dan kai ne ka kake tsayawa ai direbobin sun misalin ko ka shararo cikin motocin na zamani masu ankalin gudu a su kwane sai ka hangi rame gabanka sai ka dinga mota ki tsaya mota ki tsaya dan Allah ki tsaya dan Allah shin jama'a za ta saurare ka sai ka ji ka cikin rame kwatsam ko ka mutu ko ka kariri an samu matsala ko ba samu matsala ba ka ta kira ta tsaya ko ba kai kira ba ka yi ta kira ka roƙe ta ko baka roƙe ta ba ka roƙe ta dan ba ta tsayawa dan baka shirya mata tsaya ba da ka shirya ta tsaya kai sai ka daga hannu ka ja hambura ka saka burki sai ka ɗaga haula to ba nan ba to amma sai addu'a muke yi kuma mu ba mu daga kafa ba yaya za ka fahimci mutumin da yake da gida ɗaya tilo kuma gidan na karmami na shifci irin na da kuma ya rike kalanzir kuma ya watsa kuma ya ƙarta a shana kuma yana cewa wuta ki mutu ya Allah kashe min gobaran nan ya Allah ya nemi ta mutu shi haka ta kuma yake watsa mata kalandar ai kamata ya ganshi da bokitin mi ruwa ya dinga mi watsawa ne a taimaka mani ya Allah a taimaka mani ya shirya mutuwa wuta amma shi ke haka ta kuma shi ke iza ta kuma yake roƙo a kawo mai da ita jama'a yayi adalci shi a cikin roƙon shi bai adalci ba ashe idan ana jaraba al'umma ni kauya suke ga Allah su dawo zuwa ga Allah su jawo su tuba su yi istighfari su komo to da yadda Allah Allah zai janye musu amma inda aka ce in ka duba daga ƙasa har sama muna buƙatar gyara ai abu ya lalace kaga ana yin cin hanci kiri da mu musamman mu garin nan in aka ce maka ma'aikata sun rena mu kaga immigration din can kan hanyar nan da aka sanya kai tsaye with impunity suke karɓar kuɗi ido biyu ga 'yan sanda na kallo idan ka tsaya mai sai su zo su yi ma shirme ta yaya za a yi kuyi kima kuna an cin hanci ido biyu kalara ba ko tsoro ai ba ku kai kowa ba ba wani jami'in tsaron zai irin wannan Allah bai darbe shi ba shi yasa da ake wani yasa su ake kashi ana kashe talakawa su ma ana kashe su da ana zaman lafiya a shiga cikin wannan to duk abin da ke kawo wannan tashin hankalin irin wannan rashin adalcin ne ka yi saƙo kuma kiri da musu ka gwada mutane wannan shine kuma ka ya kamata ka hana abin nan ai mai doka bacci ba a san da mi ba da gangaɗi ba to irin wannan bargurbin jama'a tsara ya za a ba da tsaro amma kullum ai kun san muna addu'a ga na gargari wanda suka sauraka da rayuwarsu don tsaron rayuwar mutane da dukiyoyinsu kullum muna musu addu'a Allah ya ƙara tsare su ya ƙara samun rayuwarsu albarka ya musu sakamakon alkhairi saboda sun tsaya wurin tsara dukiyoyin bayan Allah da rayuwarsu amma irin waɗannan in banda zalunci me suka sa a gaba ba inda za su kuma ƙarshen alewa ƙasa don haka idan kana cikin irin su to ka ji tsoron Allah ka bari ka daina ka wadatu da ɗan kaɗan da kake samu sai Allah ya sama rayuwarka albarka ga kyakkyawan ƙarshe Allah ya sa mu cika da imani da haka malam yake cewa walakan cikin wannan aya mai albarka za su da jufi tsugani da za sun doge a cikin mi wato ƙetare ya kasu ɗan lafiya cikin fata sai ya mahuna suna ɗimuwa tare da suna fargaba kan baya suna fuloniya rawa ko ruwaya kaga ya kawo alasu gita kamar amma hadisi ne ingantacce an na ahala makka lalle mutanen makka da'u yunwa ta cin musu sakamakon addu'ar annabi hatta akalu al-ilhab al-ilhab al-ilhab wani abu ne mai kama da jinjini ne na rakumi gashi gashi na rakumi da kuma jinjinin shi yunwa ta kai yunwa har sun kai suna cin gashi na rakumi ba abin da za su ci sun kai suna bin abin da ke jini jini da kuma gashin rakumi kuma ibn asir ya faɗa a eh, wannan abu saboda me wannan kunci ya same su ya ce bi sababi da'awati nabi sallallahu alaihi wasallam saboda dalilin addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam alaihim da ya musu baka a kansu da kauli da ce Allahumma tirwa zaka ala mudar Allah ka tsananta a akan mudar ba sun shashi aiki ba duk da Allah ya kirshi ya zai mai azaba so ai mu da su ne qurayshawa Allah ka tsare tsarkushinka akan qurayshawa Allahumma ij'alha alaihim sinina ka sinina yusuf tabbi Allah ka sa musu shekaru ka bar shekaru shekarun yunwa ka bar shekarun annabi yusuf shekaru bakwai na bala'i so ka ku ga dole su shiga cikin yunwa fa ja'a abu sufyan bala'i ya kai bala'i sai shugaban su abu sufyan da kanshi ya taso ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an shirka Allah na hada ka da girman Allah wa rahim da zumunta ai dan cikin su ne ko dan wansu ne ai amma suka kishi na hada ka da Allah da zumunta alam ta tasu annaka bu'isa rahmatan lil alamin ba kai ke zai cewa ba an aiko ka rahama ga mutane ai suna ji ai yaran su ne wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ce ai aiko cikin ne. to kaga ashe ma san ayo ba kai ke rai cewa ba an aiko ka ka zanto rahama ga talikai ka talsal aba yanzu kuma ka zo ka kashe yayi ka sa takobi a badar ka ka kashe saba'in rantsatsu ka ɗaura saba'in rantsatsu wuya ya sha wuya ko fadribu fawqa al-anaq idrib minhum kullu banan Allah ya san inda an zahara ba za ka kai labari ka sassare iyaye ka kakkashe iyaye subhanallah yake cewa ka kakkashe iyaye ka tantal aba a bisiyu ka ya iyaye da takubba wal abna bil ju'i su kuma ya yanzu ka kashe su da yamu wanda ke da rauni ko bai yanta yake ita yunwa ta san inda yake sai ta yi mi ta gabayin shi to shine sai addu'a kuma a yayi musu to Allah sai ya ce da za a dukkan su wannan kan ilhis ai ilhis wannan ilhis din shine bi kasal al'ain a ce i wal ha ita ma ai mata sai kasa a ce hi wa minhum lamun sakina akwai lamun tsakan sarai in hil kanu cikin min dami sun kasance suna ɗaukar shi daga jini tawabar ba'ir da kuma gashin lakumi abin sai da kai su ga cin wannan kaskantaccen abu saboda ne saboda sun shiga cikin kunci to mu ma da muka shiga cikin wannan kunci me ya kamata mu yi mu miƙa waya ga Allah mu zo mu kai kuka Allah zai share mana hawaye wa ma bikum min ni'matin min Allah kuma idza kuma dhurru fa ilayhi taj'alu in kun gan ku cikin ni'ima to ba wai iyawa ku bace ba Allah ne ya muku tofiki yi muku ni'ima ku gode ma Allah ta yin abin da ce ku yi da bana abin da ce ku bari sai ta karko ta albarka ta yado in kun gan ku cikin matsi kamar yanzu ga ba kwanciyar hankali ga talauci ga cututtuka ai abun ya yawa ga zafi na bala'i to me za ku ku fake ga ubangiji kuna daga murya kuna roƙon Allah kuna tawali Allah ka taimaka mana Allah ka yi mana kuna istighfari wanda ya san ya ba daidai ba tsakanin shi da Allah ya je ya tuba Allah ka yahi mani tun ka mutuwa ka suka gare shi da koyaushe ko gudu dan yanzu yanzu sai Allah komai na iya canza wanda dai san akwai wani abu tsakanin shi da Allah ya yi kokari ne mutuba ya daga hannu ya ce Allah in na tuba dan kai Allah ya yi mana wannan bala'in Allah sai ya yi mamu in dai ya yi dan Allah ya bari dan Allah mun sha buga misali hadisan mutane wannan mutanen guda uku ɗaya cewa ya so yin na bai ba ya bari dan Allah Allah ya mana dutse dutse bai hita ba bai buɗe ba ya buɗe da haka dole sai yana loto ya je ya tuba bari ya Allah ka san ina loto kuma na tuba dan kai ubangiji ka yi mana wannan rashin tsaro wallahi in dan Allah bari sai ka dalilin samun kwanciyar hankali kenan ba alihin Allah a taɗi ba barin Allah kuma a dace to da ka a rike kowanne mu ba mu la'iku muke ba mun san irin abin da muke yi na laifuka to mu ɗauki matakin gyara ko da guda guda ne kana ragewa kana ragewa kana ragewa sai ka komo sumul wankakke tsarkakakke bawan Allah mutumin kirki ana cikin haka kuma sai a ce ga ajali ya zo shi kenan kyakkyawan karshen kenan sai ga mutum ya samu cika da imani Allah ta samu cika da imani na'am na kasa ta daga ko wala kada ka nan bila azabi mun karanta wannan ko na'am حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون Allah maɗaukakin sarki yake ci gaba cewa hatta idza fatahna alaihim baban halla yayin da muka buɗe musu wata ƙofa ta azaba azaba kuma shadidin mai tsanani mala yace huwal suna cikin wannan halin da ruɗu mutuwa ta zo musu kaga wani bala'in kenan wata musibar kenan dan mutuwa ita kanta a karan kanta musiba idza asabatku ce musibatul maut ko idan musiba ta mutuwa ta cimma a cikin ma'ida to suna ce haka mutuwa duk kofa ta mutuwa ta zo musu li'annahu babul akhirah domin ita mutuwa kofa ce ta shiga lahira amma zauren lahira na harta ya zaure ka san duk wanda yake neman gidanka aka ce gashi ha zauren ka ai magana ta kare ya zo gida ko bai zo gida ba kawai jira yake shiga tsakar gida kowa ya gan shi da ake ganin kowa to duk wanda Allah ya kira rayuwar tun daga annabi Adam zuwa mutum na ƙarshe yana zauren lahira barzahu kenan da an yi busa a cikin kaho da kowa zai mutu kusa kamar bisa mata mafi lalila masha Allah aka sake zuma suka fi kurafai za mu kiyamu yanzu da an sake busa sai ga mu farfajiyar kiyama mun baro zauren mun shigo kowa da kowa nan ba a cire mu kowa kulla ba ya mutu wallahi sara'ir din kenan ya mutu wallahi al-awwal wal akhir nan ya kamata mutum ya ji tsoron kunyata ba nan ba da wani ma bai san abin da kai ba amma a can fa an tara kowa na halarci ba wanda zai tara wannan assembly in ba Allah ba to ya kamata mu dinga tuna wannan rana dan mu kyautata zuwan mu a can mu samu yadda Allah madaukakin sarki da haka babu mutuwa wato ita mutuwa kofa ce daga kofar lahira hayata yalqawna al'azaba ash-shadida kin za ka tsira azaba mai tsanani wala yuqbalu ba da udhrin kuma anan ba za a karɓi musu wani udhri ba ce ai ina ai wasu suka rudin mm, mm. wala mafar kun ba maguda ba inda mutum zai tsere ya gudu wala mutum kun ba za ka karɓi bashi ba in suka samu kansa a cikin idahu mabni suna yayin da azaba ta zo musu bi ma'ana yayin da mutuwa ta sauka a gare su cikin halin rishin shiri rishin kimci rishin gyara sun saki kafa suna tafka ta'asa katsam dagab sai mutuwa ta faɗo idahu mabni sun sai ga sun hidda kauna yankan kauna kenan sun hidda ran samun rahaman Allah dan ba su ganta ba sun gama mala'ikun azaba sun tinkalo su ba magana sauki kuma tun da kai ba magana sauki sun hidaran samun sauki aiko bala'i ya kai a ce girma ubangiji mutum bai samu ba ka kumanta a cikin bismillahir rahmanir rahim da muka bude tafsiri nan a hasken musulunci rahama ta ubangiji guda ɗari ɗaya da aka ɗauko aka yanyana ta ka kumanta in aka ɗauki ɗaya cikin ɗari an ba ta 99 99 tana auren Allah ɗaya inda aka ɗauko aka yanyana ta kowa ya samu an ji tasirin wannan hatta kaza ta san tausai ga 'ya'yanta caki ko ba haka ba za ga take kwakwa za a ɗauke su wannan ɗan ɓangaren ne ta samu cikin da aka ɗan ƙuntula ya tasiri take tausayin 'yan tsakinta haka dabbar jau mai hauka duk haukanta ba ta sa fato ta take ɗan ta tana tausayin shi wannan tasiri ne balle mutane masu hankali to in har wani dan bintilan da bai ta kare ya kare ba an gara kankanta shi amma babbar tasirin shi ya fi tsammanin fal number ba fraction ba fal number kare din nan ya fi tsammanin za ta za ta tasiri to Allah ya alƙi 99 dan ya ji mun mu ka dalilin mu ne suna cikin jin kai shi yasa ya ce wa kana bil mu'minina rahima ya zanto mai jin kai ne na musamman ga mu'mini a ran kuma kahiri duk matsayin shi su Obama su Trump in dai ba Allah ya musu fiki sun musulunta ba suna can kasan wuta ana gwara in ahlu sunna ya gani zai ce hal antum mutsalun ku ba ku ga sakaran yana can cikin wuta ana zagalgala shi shi in kidla tabdin kai ka fi suka da ni lokacin na gane nan kana son kame da hannu abu baya kana cewa mu dawo gargajiya ka fi suka da ni ba dan Allah ya taimake ni ba na dage na rike akan sunna yanzu ga kanan fi asalin jahim tana kasan wuta Allah shi kiyaye da haka don nake sai ku fita jama'a sai ya ga Allah Allah ku fita da mu don haka sai su hidda ai ai su suna masu hidda rai min kullu kan daga dukkan alheri sun san ba zai same su ba saboda mai saboda mummunan aikin su Allah kare mu na'am wa huwa alladhi أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله أكبر Allah ya ce wa huwa allazi ansha'a lakum kuma sama wal absara wal afida na sha na kawa idan gabas zance ta zo min ahammi asbabil hidaya mahi muhimman hanyoyin shirya ka dinga kallon ayyukan Allah na gani da ido da ba wanda ya isa yi sai Allah sai ya sa maka san Allah da ganin girman Allah da jin kunyan Allah da bauta ma Allah shi kaɗai sai ka san tunan Allah Allah sai ya karkato da tunanin mu ga abin da gashi nan muna gani ba mu isa mu ce babu ba yace wa huwa alladhi ansha'a lakum sama shine wanda khalaqa lakum sama ya halitta muku ji bi ma'ana al asma ji shi jin din wal absara ya sa muku gani wal afida da zuciya shine al qulub ya sa muku zakata ku tunani kalilan ma tashkuru kadan ne kwarai kuke godiya ga waɗannan na'urorin da aka yi muku na'urar ji kunne na'urar gani ido na'urar tunani zuciya free of charge ba wani kuɗin biya da za ka biya wannan ba karamin alkhairi ba ne ba da Allah maɗaukakin sarki ya ba mu wannan ya ce wa huwa lazara kun ko وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون Allahu akbar kaga ha mu ji da gani da tunani Allah ya maimaita surare da yawa kuma duk abin da Allah ya goranta maka kuma na ni'ima in ka kalli abin da kyau za ga abu ne mai girma al'amari in ka rasa shi za ka kata waya yanzu da an ce mutum baya ji kaga ya samu cikas ya na kasa aka ce baya gani haka balle a ce kuma ya haukace tun an samu matsala da haka wani wuri Allah ya ce wallahu akhrajakum min butun ummahatikum ko la ta'lamuna shay'an wajen lakum sama wal absara wal afidata allakum tashkurun Allah ne ya fitar da ku daga cikin nan iyayenku la ta'aluna shai'a ko farfesa lokacin da haihu shi bai san komi ba yo bai ma san e ba yau shi kashi bai san sunan shi ba balle abcd ashe jahili aka haihu sai ya wani karatu zai mai karatu da ka kun fito cikin cikin nan iyayenku la ta'aluna shai'a ba ku san komai ba mun kankanta shi wajen lakum sama sai ya sanya muku ji wal absar da gani wal abida da tunani zakata kenan la'allakum tashkurun dan ayi ku gode ma Allah da ya muku wannan ni'ima wa qawluhu ta'ala da fadar sama daukakin sarki qul huwa alladhi ansha'akum ka fada musu shine wannan da ya kage halittar ku wajen lakum sama ya sa muku ji wal absar da gani wal abida da suka da zuciya kalilan ma tashkurun kadan ne kuke godiya kaga ɗan kaɗan ɗin kullum su ne na kirki Allah ka sa mu cikin kaɗan na kirki Allah ka yi mana tofiki da haka in uwa musulmi wannan da ya ce wa huwa allazi zara'akum ay zara'akum bi anna khalaqakum hay la yau Allah shine wanda ya halicce ku fil ardi a cikin kasa bi ma'ana ita ce asalin wa ilayhi tushrun kuma gare shi za a tara ku atuba kuma a tattara ku wannan ya tafi da cikin hadisi allazi akadahu muslim da imam muslim hadda bukhari suka rawaito qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na cewa inna ahadakum lalle ɗayan ku yujma'u khalquhu ana fitar halitta shi fi batnin ummihi a cikin cikin mahaifiyar shi 40 yawman a kwana arba'in 40 nutfa yana guda ina wato garwayen ruwa hadisi na hudu cikin arba'unan nawawi da yace haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam huwa sadiqul masduq as-sadiqu fi qawlihi al-masduq fi ma ya'tihi min al-wahyi al-karim shi a karan kanshi mai gaskiya ne a maganar shi kuma wanda ake gaskatawa ne ga abin da ya zo da shi na wahayi mai albarka shi ya ba da labarin ƙarshen gaskiya ke nan kololuwayi da daidai ke nan wannan shine hadisin tabbata wato matakin halittar ɗan adam duk kun san shi yana kwana arba'in ya zanto garwayen mani kwana arba'in ya zanto gudan jini kwana arba'in ya zanto tsoka sannan sai a turo mashi da mala'ika idan ya kai kwana ɗari da ashirin kenan arba'in arba'in arba'in bayan fa fihi ruh sai a warsala ilayhi malak sai a turo mashi mala'ika idan aka turo masa malaka mala'ika shine malakun muwakkalun bil arham sai a turo masa da mala'ika sai ya busa masa rai idan an turo shi ya busa rai wa umar za a umarci wannan mala'ika bi arba'i kalmatin da waɗansu maganganu guda hudu bi katiba rizqihi zai rubuta adadin arzikin shi tun kafin ka zo duniya dai an gama wannan matsalar da kake ta faɗuwa kana tashi sannan wa amalihi inda wa ajalihi da ajalinsa ba a mutuwa sai an haɗa komai duk abin da ke naka ko ƙwandala ce ba ka mutuwa sai ta zo hannunka don ga ya mutu arziki shi ya ƙari. na ruwa da abinci da dukiya da komai ka san ka da Allah ya baka sai ka cinye abinka ba mai shiga cikin rabanka dan Allah ne raba ya baka to ka natsu ka bauta ma Allah da haka za a rubuta arzikin tun cikin mai mahaifa a rubuta ajalin sannan da mi wa wa amalihi da aikin da zai yi wace shaqiyin shin marasin arziki ne dan wuta Allah ya kare mu ausa irin komai arziki dan aljanna ko wallahi alladhi la ilaha ghairuhu na rantsi da Allah wanda babu wani sai shi ba abin mota sai shi ɗayan ku zai dinga aiki irin aiki yan aljanna har sai ya kasance tsakanin shi da aljanna zira'i ne yan sakan sakan yan mintoci yan awoyi yan kwanaki yan watanni ya mutu Da rasbuk alaihi kitab ta littafin kaddara ya rigaye shi sai ya kato bara ya yi aikin ‘yan wuta ya shiga wuta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan ku kuma zai dinga aiki irin aikin yan wuta saura kiris ya ce wutar ta mutuwa ko kamar da aka ambata sai shi ma littafin kaddara ya rinjaye shi ya yi kyakkyawan aiki sai ya cika da imani aikin aljanna sai shiga aljanna Sheikh Salih ya hiddo matsaloli guda bakwai a cikin wannan kuma Ibn da al a cikin sharhin da ya wannan hadisin sai da ya kawo wani hadisin da ya tabbatar ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kamar yadda yazo cikin sai muslim fi kitabi fi kitabul iman a cikin tafin imani anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna rajula lalle mutum la ya'malu bi amal ahl janna zai dinga aiki irin aikin ahl janna fi ma yabdu lin nasi kaje ka ja mana layi fi ma yabdu lin nasi ga abin da ya bayyana ga idanun mutane ganin ido aikin aljanna ne amma wa ya san abin da ke in ba Allah ba kai dai baka san niyyar ba baka san me ya kulle a cikin zuciyar shi ba NCIA miyagu yan America suna ya kashe ba America don su cimma muradun su a ganin ido kashe mutum ba abu ne mai kyau ba amma suna da wani abu mai kyau da suke ganin sai sun kashe mutum su yi wannan saboda a ganin ido aiki mai kyau yake amma a zuci mugu ne ya kudurce mugun ni sai wani mugun ni ya tasiri wurin cikawa shi sai ya cika kan aka san abin da ka san shi kai kan shi wancan kuma kake ga ya zo ya karya zo ya ne a cikin zuciya akwai alherin da ya kudurce akwai aqida sai wannan alherin ya tasiri sai ya ga yayi abin da shiga aljanna ya kubuta duk musulmi da ke akan aqida za ka ganshi ba lalatacce bane ba a early 80s da ake ta rayuwa da early 90s musamman aka ce maka da ABU a ba inda ake shan giya ba. ya sha giya ya marisa amma da ya ji an ce yana rikici tsakanin musulmi da kafirai tun daga zai fara lilo yana jihadi ha ka ji cikin giya ya san jihadi sai ka ji fa fa ya fasa kwalba sai ne arna cikus cikus jihadi yake yanzu kuma ya saki giya yanzu wurin musulunci za shi saboda akwai musulunci a cikin ranshi amma kafin wannan abun ya faru dole ya ganshi yana haka aikin banza ne amma yanzu akwai wani abu mai kyau da ya sa ya mi ya ba aikin banza ya ce ga aikin kirki to shi sa ake son kullum a gyara niyya wannan niyya ke tasiri shi yasa annabi ce innamal a'malu bil khawatim ayyuka suna tabbatar abin da aka cika akai duk abin da ka cika akai shi za ka tashi ka akai shi ya hito fa'idoji wurin guda bakwai wanda ba za mu kawo su sau lokaci ba zai bari ba na daga ciki za mu gane cewa ashe niyya ita ke da tasiri a wurin karɓuwa aiki da kuma ƙarshe idan niyya na da kyau Allah na sa mutum ya kyakkyawan ƙarshe wabil aksa idan niyya ba ta da kyau to mutum na mummunan ƙarshe Allah ya kare mu shi yasa annabi ya ce mana innamal a'malu niyyat kullun ka gyara niyyarka in ma ni ya ni ka wani mugun abu kaka nufi kowa da mugun abu kaka kulla kowa a ranka wani ya sare ka wani ya zarge ka wani ya yarfa maka ya ce ma baka da kirki ya ce ma kaza kaza da dare yayi kakkabe shi daga ranka Hidda shi in mu'amala da shi in ma bai karba ba in ka mishi sallama ka gama dole ka ce mishi assalamu alaikum ba gaba tsakanin kai da shi amma din nagartar ka ce sai ka dawo da relationship ɗari bisa ɗari ba za ka iya ba saboda shi yana da wani abu a da ya riƙe wanda kai baka riƙe ba duk da za ka yi idan da za ka yi rawa cikin ruwa sai ya ce kura kake tada mai to ya za ka yi da shi to shi yasa kaka riƙe kowa a sai ka zanna lafiya sai ka ji cewa ka yi aiki alheri ba tare da ka yi hasu da wani ba Idan inda ka san hanya haka muke in dai kai to ka hanya sai ka hangi wani yaro ne ma gaban ka to ba a samu kuɗi da ya girme ka kun za a samu kuɗin da ka girme shi kuma in kawai ba sai ga wancan shi kokari yake kamo ka to haka arziki yake wannan gaban ka wannan bayan ka haka ilimi yake wannan gaban ka wannan bayan ka haka hali yake haka duk abin da Allah ke rabu ba kun gode ba gamsu da abin da Allah ya baka ka tsaya annan sai ka ga gode ma Allah amma kace sai ka kama na gaban kuma ya riga ka tafiya kaga ita tsara maka ka wahala Allah sa muskar imani cikin abin da za a dauko wannan hadisin kenan cewa ashe kowane kowace mahaifa Allah ya sa mata in charge mala'ika sannan babban abin da za mu kiyaye cikin abin da zan takaita akan shi insha Allah sau lokaci ya taho da ukumi yake cewa ashe dan tayi idan bai kai wata hudu ba laisa bi insan ba mutum bane da haka hukuncin mutum musulmi ba zai haushi ba in an yi barin shi bai kai wata hudu ba ba magana a yi mashi wanka ba magana a yi mashi ba magana a ce sai an kashe makabarta dan ba mutum bane ba amma idan ya kai wata hudu to ya zanto mutum dan an hukusa mashi rai yana da haƙƙinka da haƙƙina za a yi mashi wanka za a yi mashi sallah za a yi mashi likafani za a kai shi makabartar musulmi a rihe ka a yi kokari a rihe shi a gida domin za a mai gidan makabarta an gane ko can abin da aka yi ba Allah shi yafi dama amfanin karatu kenan lokacin da ka ji abin da yake daidai sai ka rike daidai din ka saki abin da mi ba daidai din ba can abin da aka yi afallahu amma salaf kullu lil ladina kafaru in yantahu ya kullahu ma kasalaf kace mu wanda kafarta ji adalcin Allah ji tausayin Allah ji karamcin Allah duk bala'i da suke ne kafirci Allah ya ce a ce musu in sun ba kafirce yughfar lahum za a gafarta musu ma qad salaf abin da ya gabata to balle mun afallahu amma salaf sai Allah ya abin da ya gabata amma man ada fa in mulla in ka kaje ga dawo ka tuba mu lokacin zaka yaba ma azaki an gane ko da haka idan aka yi bari ya kai wata hudu da abin da ya sama to sai an mashi wanka sai an mashi sallah a kai shi a rufe shi Allah ya sa mu cika imani to sai mu tsana wurin Allah ya kai mu lokaci na gaba sai mu tashi aya ta tamanin kenan ko wa huwa alladhi yuhyi wa yumiitu insha Allah a kafin mu addu'a kun wannan akan amana kaka ce da shahidar na hadu da idan wani lokaci da kashi a ta bada sarkar nan sai ka tadin da yake kamar kana mutsa mutane ta amma wannan shine alheri musamman wannan wata da muka shigo na alkhairi ka ce ta yan suntiri vigilante sun yi na karanta a takaice abinda suka ce za su dinga ba da tsaro tun daga tarawihi har sai garin Allah ya waye da wannan masallacin tsoron masallatai har a gama azumi saboda wannan yanayi da aka samu na rashin tsoro. to shine kun ga aikin mai girma ne suke neman taimako na wannan masallaci to shine muka a wannan wuri mai albarka masallaci da an samu buga alheri duk wanda ya zo ya tare ya sa duke shi a wurin taimaka ma juna to babu ko shakka Allah sai ya bashi lada dan yace wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan da haka ake neman taimako ga Allah ba iko azarce masu kewa da kewa abin da aka samu insha Allah za a ba mutum masallaci da aka ba karta a gare su su ne za su hannanta musu insha Allah ta'ala Allah ba da ikon taimakawa amma na makaranta akan daidai Allah ya kame kare a cikin lada inda muke kuskure ko tuban harshe Allah shi ya mu wa'annan huskoki masu albarka da Allah ya mana tofiki muka haɗu wannan wuri mai albarka a wannan lokaci mai albarka a wannan ibada mai albarka a wannan tasiri da muke mai albarka ubangiji Allah ka haɗa mu a cikin jannatul firdaus Allah ka haɗa kowa da bukatoci na alkhairi Allah ka magance man jami'in damuwa a gare mu wannan gari namu Allah ya kara mashi gaba da daukaka da karo arziki da wadata da sauran garuruwan musulmi ya Allah muna roƙonka ka zauna da mu lafiya ka ba mu abin da lafiya ke bukata na ci da sha da sura da aminci rufin asiri Allah ka ba mu halin bare tsaro da muka samu kanmu a cikin Allah ka yayi ka bamu tsaro mai amfani mai albarka Allah ka da kwanci hankali da lumana ya Allah ka mana kwanci hankali a dazuzzukan mu da garuruwan mu da ƙauyukan mu da hanyoyin mu masu shiga da ita suke kulla wannan Allah ka fi kowa sanin su in masu rubin shirya ne Allah ka shirya da su in ba masu rubin shirya ne ba Allah ka kulle su ka hutu da musharrin ya ubangiji ya Allah ka taimaki shugaban kasa akan ayyukan shi na alkhairi Allah ka fahimtar da shi bukatun al'umma na kusa kuma ka bashi ikon zartarwa don a samu sauki Allah ka bashi ikon zartar da kudurori masu albarka ga wannan kasa da addini Allah makusantan shi ka ba su ikon tunatar da shi akan ayyuka na alkhairi tunatar shi ga akan ayyuka na shari. tsare-tsaren da ya dauko Allah ka sa albarka kuma ka dora shi akan daidai inda ya dauko ba daidai ba Allah ka dawo da shi akan daidai dan mu samu sauki da albarka ya Allah ka sanya albarka a cikin rayuwarmu ka sa albarka a cikin mu ka sa albarka a cikin motsinmu da mu ya Allah marasa lafiyar mu ka ba su lafiya wanda suka su musulmi ka kansu da gafara mu da ke kallaye layi ka muna cikin cika da imani mata masu juna Allah ka sake su lafiya maza masu neman aure ka ba su na kware mata masu neman aure Allah ka ba su na kware wanda ka ba su ka ba su ikon rikawa da abin tarbiyya Allah ka ci tabe da sun daga da lalacewa ya ubangiji na roƙonka jami'an tsaro da suke tsaye wurin taimakawa wurin tsaron rayuwa da mai dukiya ta mutane Allah ka sa musu albarka Allah ka tsare tsarewarka waɗanda suke bargurbi a cikin Allah ka shirya da su ina roƙonka ya Allah madaukakin sarki ka taimake mu ka taimaki addinin mu da jama'an mu ya Allah duk wani wanda ke nihin da shari'a Allah ka mana maganin shi ya Allah ka rubuta yahudanci da yahudawa ka jamkin da musulmi ka san da kafirci da kafirai ya Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah ka bamu damuna mai albarka in ka bamu Allah ka tsare mu daga ambaliya da gidajen sun tsare ka dukiyoyi Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين